وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa masu daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna 26 ga watan dilhijja hijirar manzan tsira alaihi salatu wassalam shekara 1443 wanda ya yi didi da 26 na wai ke an shiga sabon wata ku to shida ga watan bakwai miladiya 2022 eh haka muka faɗa yi yau biyar ne yau hudu watan julai ok na musulunci 26 ne ko abin nan yau shida kwarai umar ka rubuta 26 har mun yi sallah mun gama <laughs> to yau shida ga watan zilhijja hijirar manzan tsira alaihi salatu wassalam shekara 1443 wanda ya daidai da biyar ga watan bakwai miladiya biyu domin ci gaba da karatun littafinmu mai take na la ilaha illallah na abu abdullah muhammad bin rasulan wanda wannan shine darasi na nawa na ashirin da biyar. idan ba a manta ba muna karatu akan abubuwan da ke warware musulunci idan musulmi ya aikata su zai zamanto ya yi waje da addini Allah ya kare mu mun tsaya akan annaqidu al-khamis yau za mu tashi akan annaqidu sadis alistihza'u billahi aw ar-rasuli aw bil-qur'ani aw bi ayyi sha'iratin min sha'a'iril islam abu na shida da ke warware musulunci yin ba'a da isgilanci da shagube ga Allah ko ka yi wa manzan Allah isgilanci ko ba'a ko ka yi isgilanci da Alkur'ani ko da duk wata alama daga cikin alamomi na ibada na bautar Allah da musulunci ya tsaya kamar sallah sha'ira ce kamar ka'aba sha'ira ce masallaci sha'ira ce arafa sha'ira ce tsawafi sha'ira ce to mutum ya ɗauki abin ya yi ba'a ya yi isgilanci ya yi shagube ga musulmi ya nuna cewa wannan abin ai wasa ne ko da kaza da kaza ma kai wanda duk wa'annan ababe ne wanda musulmi yana da kyau ya san su saboda zamu ga su da yawa akwai abubuwa na alamomin addini amma musulmai suna izgilanci da shi suna wasa da shi wasu ma su sa abin a cikin wasan kwaikwayo malin ya ce manista za a billahi au bir rasuli أو بالقرآن أو بالدين أو بالملائكة أو بالعلماء من أجل علمهم أو استهزأ بأي شعيرة من شعائر الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج والطواف بالكعبة والوقوف بعرفة أو استهزأ بالمساجد أو أو بالأذى أو بالأذى أو بالأذان أو باللحية أو sunnatin Nabawiyya إلى غير ذلك من شعائر الإسلام فهو كافر malin ya ce man istahza billah duk wanda yayi wa Allah izgilanci duk wanda yayi wa Allah ba'a Aubin rasul ko yayi ba'a da manzan Allah ko ya aibanta manzan Allah a rigarsa ko a sifarsa ko a maganansa ko a tafiyansa ko a wani abin da annabi ya faɗa au biddin ko mutum ya yi wa addini isgilanci. au mala'ika ko mutum ya yi isgilanci. na aubil ƙur'an ko game da ƙur'ani au biddin mala'ika ko mala'iku aubil ulama min ajali ilmihim ko ya yi wa malamai izgilanci saboda ilimin da Allah ya ba su shi yasa za ka ga ai galibi duk mai jin haushin malami ba yana jin haushin malami ne a matsayinsa na mutum ba za ka ga masu gaba da malamai masu cin mutuncin malamai masu zagin malamai a dalilin menene iliminsu ya ga barna ya ce barna ce ba daidai ba ne a gyara ya ga ba a yin wasu abubuwa ya zo yi nasiha ya zabarar da mutane sai kuma a ɗauki abin a sai a dinga kiran shi ma da abin don isgilanci A za a bi ayi sha'iratin min sha'airil islam ko duk mutumin da yake yin ba'a yake yin isgilanci da wata sha'ira wato alama na bautar Allah daga cikin gurare na ibada na addinin musulunci malam sai ba misali ya yace kasala kamar misalin sallah ce sallah sallah ta yi kama da da exercise ko dungure e ko dungure cewa da an gama dunguren ne e wa zakka ko mutum yayi izgilanci da zakka ce kai baka san zafin dukiya ba bane zaka kwashi har miliyan ka zaka ce wai ka bayar nika suka yi maka ko daka to da ka yi wannan ba gara ka dibi kuɗin ka zuba a kaza ba ai da yafi maka wasiyam ko mutum yayi yi izgilanci da azumi walhaj ko mutum yayi yi izgilanci da aikin haji haka kawai in biya ma ɗuɗin kuɗi Ije ina kwana a wani fili haba haba haba haba haba au bi wa tawafi bil ka'aba ko mutum yayi dawafi yayi izgilanci game da dawafi ci aka kawo kama zaga daki to ka zaga gidan ku mana ko ka je ka gama zagaye filin stadium ai shi ma motsa jini ne motsa jini ne a'udhu billah wal wuqufu bi arafa ko tsayuwan arafa kamar yadda wani arne cikin shugabannin ƙasar nan da aka taba yi wani ɗan arewan nan wai ya ce wai mutane suna zuwa maka suna kashe kuɗi suna hawa dutse to wani dutse suke so ga dutse a filatu E, eh, ga dutsen filatu su zo su ta hawa dutse mana me sai an hau jirgin <laughs> arne arne ne ne. Eh, arne arne ne ba adare kamal arne e wani iri ne wani irin halitta ne wanda ba ta da hankali Allah mun gode maka aw istaza bil masajid ko mutun yake isgilanci da masallatai yana ba'a masallaci yana aibantawa masallaci yana zagin masallaci kuma musulmi ne aw bil adhan yawa karka ce adhan kaga larabci wani irin harshe ne mai ban mamaki idan ka ce adhan jami'i kenan na uzun shi ne jami'in sai a ce adhan adhan amma na inna e i'lam sai adhan yawa alhamdun sai ya hau kan alif din adhan amma idan na kunne ne sai a sashi a tsakiya adhan ina fata kun fahimta aw bil adhan ko yayi mutun yayi izgilanci da kiran sallah yawa yayi zamanto yana ba'a da kiran sallah in ana kiran sallah ya dinga kwaikwaya yana canzawa yana wasa yana kyalkyalcewa da dariya aw lihiya ko mutum yana izgilanci da gemu ce ka aje gemu kamar wani ɗan taure eh ko mutum ya dangale wando mutum ya biyo ka guje ce malam ai ka tsallake ruwan sake wandon mana ko kuma in aka ganshi a ce ga short sunna ko kuma sunan wani wandon fulani wa shi taɓa ni ka ga gudu <laughs> eh? irin cewa a gudu masallaci wata ne wai an bude maka masallaci ka kai shi anguwan da ba masallaci eh, hasbunallahu wa ni'mal maloki. Eh, a ta wannan mutumin banza ne a to da ma ai ba garin da ba a ina za a yi mutumin banza ne Allah ya kare mu wanda ya danga wando wa ya sa shi ya danga lawando? addini wanda ya ajiye gemu wa ya sa ya ajiye gemu addini kai da baka ga ba za ka yi ba za ka wa Allah to ka yi haƙuri ka tafi da laifi ɗaya laifin shi ne baka yi ba amma kar ka ƙara laifi ta hanyar izgilanci ko aibantawa ko cin mutunci ga wanda suke yi to yanzu laifin ka biyu kenan laifin kaƙi kuma ga laifin zagi da aibantawa da izgilanci da kake yi wa waɗanda su suke yi malin yace ila da zalik kai da dai abubuwa da yawa ma wanda ban kawo ba min la na daga alamomin bautar Allah wanda mutum yana yin su ne a babin ibada to wanda duk yayi wannan abin yana sane da hukuncin fa kafir to wannan ya kafirta ya ridda ya fita a musulunci Allah kuma baya karɓan aikin bawan da ya ridda sallah azumi zakka haji karatun qur'ani duk wani aikin ka Allah baya karba saboda aikin ya zama lalatacce na aw bi sunnatin nabawiyya ai to duk dai ko an tsallake mai a ciki ko dai ba kun gani ba ai ila ya zalika an baka ka auna koma menene duk abinda ba a faɗa nan ba ka hararo in dai addini ne kawai ya shiga ciki ina fata kun fahimta qala ta'ala Allah ya ce kulka ce da su abillahi shin yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzan Allah kuntum tastahzi'un kuka kasance kuna izgilanci shin yanzu Allah da manzansa da ayoyin Allah shine abin ba'an ka rasa abin da za ka yi wasa da shi sai Allah sai Qur'ani sai dokar Allah duk abin da za ka yi wasa da shi ka gani ba kamar masu zagin manzan Allah ne shi ba bai zagin ubansa in hauka tashi ta motsa bai zagin ubansa amma bakinsa ya iya zagin manzan Allah a ashe wannan ba mahaukaci ba ne ɗan iska ne eh domin haukar da za ta iya bambance maka kar ka yi wannan ka yi wannan ta wannan ba mahaukaci ba ne yawa kamata a bashi kashin tsiya eh a yi mai magana da yaren da zai fahimta kenan malin ya ci gaba da kawo ayin sai Allah ce la ta'tadiru kar ku kawo wani hanzari qad kafartum ba'da imanikum Lallai tabbas kun kafirce bayan imaninku ma'ana ko ridda yanzu ku ba musulmai bane ba in na'fu an ta'ifatin minkum in har za a yafe ma wasu ɓangare na daga cikinku waɗanda suka yi wannan izgilanci ga addini nu'adhib ta'ifa to Allah ya ce za a yi wa wani ɓangare daga cikinku uquba za a yi musu azaba bi annahum kanu mujrimin saboda sun kasance masu laifi ne mujrimai banzaye cikin bayi wannan aya ta sauka ne a lokacin da manzo Allah yake dawa daga yakin tabuka kun san shi al'adar munafiki kowa bai yi ba shi ya iya shi baya yi kuma baya barin bai yi ya yi sannan idan mai yin yana yi ya zage shi ya aibanta masa ɗabi'ar munafiki kenan kuma ba sa shiga cikin mutane isu isu suna da guruf su. to ana tafiya ana abin nan dawa sai abdullahi ibn ubay ibn salul da jama'ar sa suna tafiya suna ta zagin sahabban annabi suna ta zagin manzon Allah suna cewa wai ba su taba ganin matsorata ba irin annabi da sahabbai ba taba ganin masu cin abinci irin annabi da sahabbai ba ba taba ganin kaza ai daman masu iya magana suka ce ka ba karanka abinci ya koshi ya dawo ya cije ka to wallahi idan muka koma madina sai 'yan gari sun kori baƙi sai masu gida sun kori baƙi sai maɗaukaka sun kori ƙasƙantattun gari sai wani sahabi karabe ji sai zo sai gaya wa annabi annabi ya kira shi kai guza ce wallahi tallahi ba mu faɗa ni za ka shi kaban mutumin kirki to Allah maɗaukakin sarki ya ƙaryata su idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la ba. idan munafikai suka zo gabanka sai su rantse maka da cewa sun rantse da Allah lallai tabbas kai manzon Allah ne sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka kala rasulu Allah ya san lallai kai manzon sa ne sai Allah ya mayar musu da irin usulubin zancen da suka yi sai ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun lallai Allah ya shaida ya tabbatar lallai tabbas munafukai wallahi makaryata ne to yanzu Allah ya tona asirinsu to kaga me ya ja suke kin annabi da sahabbai addini shi yasa ka lura da duk wani kiyayya wanda zai kika galibi in dai kana da alaka da addini to zaka ga addinin shine matsalarsa yana jin ka ne saboda addini idan eh, me yasa kake damun mutane da maganan addini dan me yasa kake cewa ayi sallah dan me yasa kake cewa ayi shiga ta kamala dan me yasa kake cewa kar ayi zaman banza dan me yasa kake cewa ayi gaskiya ayi amana ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza Allah ya kare mu malin yace to fallazi yastahzi'u bi shay'in mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam saboda haka duk wanda ike izgilanci da wani abu koma menene daga abin da manzon Allah ya zo da shi ya tabbata annabi ne ya zo da shi fardan abin wajibi ne abin fardan farali ne aw wajiban ko wajibi ne aw sunna ko sunna ne fa innahu yakunu murtaddan an dinil islam in ya yi izgilanci da wannan abin da addini ya zo da shi to hakan zai zama dalilin riddansa daga musulunci hakan zai zama dalilin kafurtansa da barinsa daga musulunci shi yasa wato duk ire-iren wayannan ababe a yau musulmi na da bukatan ya san wayannan dokoki dan ya kiyaye yawa dan ya kiyaye saboda a rayuwar da ake ciki a yau in ka kalla san rai yayi yawa jahilci ya yawa hatta a abin da mutum ya yi imani da shi sai ga wai kuma wannan abin mutum yake isgilanci yake wasa da shi musamman yanzu ahlus sunna a cikin mutane yanzu abin ya zama jiki ne bayan da aka iya da kai tunda da kowa take wandonsa yake ko abin da ya ga dama yake to ahlus sunna suka zo suna dangale wando a zage su ga katon malami da askakken gemu haɓansa kamar na mace eh ana shehu amma bai da gemu ba fa bai da gemun bane a'a aske waye shi yasa bahaushe ya iya magana ya kasa gemu gida uku akwai shagiri in ka ji bahaushe ya ce shagiri shi ne wanda a halittarsa shi ba a ba shi gashin ba za ga kawai kullum fuskarsa a shafe to wannan da hausa in dai kana jin hausa in ka ji bahaushe ya ce shagiri shine wanda haka halittarsa ce akwai kisan gemu shine wanda yana da gashin amma askewa yake to ba shi da Hausa sai a kira ka kisan gemu sannan akwai mai gemu shine wanda yake ajiye gemu a nan ya tara gashi ya aske nan gurin mai gemu kenan akwai mai saje <laughs> Allah kuwa akwai mai saje shine wanda ya tara tun daga nan dama ai shi gemun shi ma'anar lihiya wannan kashin shi ake kira lihiya wannan kashin da ya taho haka haka shine lihiya to annabi cewa ai wa'ful luha ku cika gemu ma'ana ku cika wannan kashin to amma sai wani zo ya aje wani gemu dis anan gurin ko kuma wani ya shashafe ya shashafe irin yadda shugabannin kasashen laraba ke yi ado suke da shi kawai a yi wani fashion da shi a wani abin da eh a ajiya hana ƙarya sai a kaka wannan sunan shi hana ƙarya da Hausa ko to duk wanda ya isgilanci da wani abu na addini wallahi hakan zai iya zamanto dalilin ya kafirta bai sani shi yasa idan ana dara ana fidda uwa gindin rijiya ba gurin wasan makahu bane yawa waya ka ce duk wasan da za a yi a yi wasa amma banda tsikarar uwar miji ko ba gaskiya bane yawwa dan yanzu za a murda gashin baki yanzu ido zai canza so duk wasan da za a yi to banda addini shi yasa babu wanda bai san kima kimar addininsa ba irin wanda zai zauna ana wasa da addininsa a gabansa ana izgilanci da addininsa ana aibanta masa kuma sai ta dariya da kasan wani abin da ake kawo yara da daga madina ana kiran shi shashashan madina kun san shi ko wani abu wanda yana da batarin aka murda a koni dan hoton mutum mutumi kawai sai ta kyalkyalewa da dariya hausa da kiran shi shashashen madina dan banda shashasha ba wanda za a zo a soki abu mafi tsada a gare ka mafi daraja a gare ka kuma baka jawo shi ba kuma ranka bai ɓaci ba shi yasa musulmi sunan shi musulmi a duk inda yake kar ka ɓoye identity ɗinka sunanka musulmi in za a soka a soka a musulmi in za a ƙika a ƙika a musulmi in za a baka a baka kana musulmi in za a hana ka a hana ka kana musulmi ba ka yi asara ba malin ce wa ƙala subhana Allah ya ce innal ladhina ajramu lallai waɗanda suke masu laifi mujrimai kafirai kangararru kanu min alladhina amanu yadhhakun sun kasance kullun suka ga masu imani sai su yi musu dariya ce ba ga ya musulunta ba ya je shi ahlus sunna ba ga ya rame ba jarin sa ya ja baya eh Allah jarin shi ya ja baya ai tun da ya bar tafiyan shehuwa ne wallahi shehuwa ne ya fi shi da shi ya jefe shi waga sai kullun ciwo yake ba ko kullun sai kaza yake ba in ka zo wucewa ce a ah, wane ya gari shi kai ko kuma yana ganin kana jinjin shi kai wane garin nan fa a hannunku ike a wallahi garin nan a hannunku ike gaskiya wannan gwamnatin taku ce saboda tsabin izgilanci to haka kafare suke wa mu'mini in su gansu sai a yi ta musu izgilanci Allah ya ce wa idza marru bihim idan mu'mine suka zo wucewa ta majalisar manyan masu laifi masu karyan su ne masu kuɗi ko masu rufin asirin gari ya ta gama zuwan sai su dinga zunɗe kalin sai a kalli sai a kyalkyale da dariya ana kwanciya a jikin juna ana jin daɗi Wai zan kalabu ila alihin su wayannan dai mujirman in suka koma gida wurin iyalai in kalabu fake sai su koma cikin alfahari da jin daɗi irin ga babban mutum ya dawo ga honorable ya dawo ga masu gari sun dawo yana jin cewa su su ne wa idza ra'awhum idan suka ga mu'minai qalu sai su ce inna haula ila dhalun ai wayannan sune batatu in kana neman batacce ka samu mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma ursilu alaihim hafizi su ba masu yi wa mutane hukunci da cewa wani batacce ne ba wanda ya aike su su je su yi gadi su sa ido akan aikin wani ba wanda ya tura su kawai saboda tsaban sakaci da sakalci da rashin mutuntawa to kullum a duniya duk wani musiba da za ta same ka in dai akan addinin Allah ne wallahi kai hakuri alheri ne akwai ranar darawa shi yasa sai Allah ya mai da martani yace fal yawmal ladina amanu to a yau din nan ranar alkiyama kenan masu imani min al-kuffari yadhakun za su rama dariyan da kafirai suka yi musu a duniya eh lokacin da aka kamo shi aka garkame shi da sarkoki, aka tallafa ƙeyarsa aka yi wurgi da shi jahannama yana ihu yana kururuwa to kai a lokacin madadin ka ji tausayi sai dai ka fashi da dariya to wanne ne zai fi ciwo nashi ko naka Allah ma ya faɗi sifan yadda abin zai faru ce alal ara'iki yanzurun su mu'mine alal ara'iki suna kan gadaje irin gadon nan na mai lilo ya zahakun suna ta dariya je kai Allah ana ana dukan ciku kana kecewa da dariya Allah wallahi ana tallafe shi ana buga shi wuta na bararraka shi yadda ka san talabijin kana zaune kawai kana kallon ikon Allah kana jin daɗi sai Allah ya ce hal fawwi bal kuffaru ma kanu yaf'alu shin an saka wa kafirai da irin abin da suka kasance suna aikata wa muminai a duniya shin an saka ko ba saka ba aljaza'u min jinsil abal dan haka kenan ka ba Allah ka daina damuwa da yawan waɗanda suka hallaka ya akai suka hallaka ba business ka ba kullun ka damu da wanda yayi nasara ya aka yi nasara wanda ya tsira ya aka yi tsira wanda ya samu yaddan Allah wani aiki suka yi wace hanya suka bi har Allah ya yarda da su ya ba su yardarsa kai ma kai kokari ka bi wannan layin amma ka daina damuwa da kasratul halikin yawan hallakaku dama Allah ce wa aktharuhum kafirun wa aktharuhum fasiqun wa aktharuhum la yaqilun in dai an zo gurin maganan yawa Allah zai ce mafi yawan mutane ba su da hankali mafi yawan mutane ba su da tunani mafi yawan mutane ba su da imani mafi yawan mutane mafi yawan mutane amma idan an zo maganan wa'aztuwa da imani to kaɗan ne Allah yake faɗa Ƙalilan ma tu'minun qalilan ma tadhakkarun qalilan ma ma din dan a nuna maka qilla karanci kwarai a cikin kaɗan ɗin ma kaɗan ne masu imani kaɗan ne masu ɗaukan wa'azi kaɗan ne kaɗan ne kaɗan ne kaɗan ne shi yasa a yadda Allah ya tsara duniya bai tsara duniya kowa sai ya zama mumini ba Allah bai tsara duniya sai kowa ya zama mumini ba a yadda Allah ya tsara halittarsa bai yi alkawari kowa dan aljanna bane kamar yadda ba kowa bane dan wuta dan haka kai karka yadda ka yi aikin da zaka jawa kanka fashin Allah subhanahu wata'ala ya sake kawo wannan aya wa qala subhana wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan ka ga waɗanda suke kutse a cikin ayoyinmu an zauna ana izgilanci da addini ana maganganu na jahilci ana maganganu na sarrai ana maganganu na harbati akan addininmu fa'a'aridu anhum Allah ce to kau da kanka daga wa'annan kar kar ma ka zo gurin ko ka tashi ka bar gurin hatta yahudu fi hadithin ghairi sai idan sun shiga wani magana ba wancan da suke yi ba to wannan ya ci gaba da zama fa in yunsayin naka shaytan idan ko shaytan ne ya sa ka manta har ka sha'afa ka gafala ka rabkana ka zauna da su to fala da ba'da dhikra ma alqawmi adh kar ka kuskura ka zauna bayan ka tuna tare da azzalimai da ka tuna tashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu wani ma'auni man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi ko fa in lam yastati fa bi qalbihi sai ya ce wa zalika adhafu al-iman in dai ka ga mummunan abu ka ga munkari abubuwa waɗanda ko a hankali lafiyayye ba daidai bane a ce ana yin to in kana da iko wallahi ka tsawatar da hannunka ko ka ɗauki abin ko ka canza abin ko ka lalata abin in kai mai mulki ne ka yi amfani da karfin mulki ka ce duk wanda ya ƙara kaza a wuri kaza ko a masarauta ta ko a jihata ko a karamar hukuma ta za mu sa kafan wando ɗaya da shi za a yi mai hukunci irin kaza kuma an yan ayi idan ba za ka iya ba an baka harshe shine ka gaya wa mutane ku ji tsoron Allah ku yi wa mutane nasiya? ku lurar da mutane in duk wannan babu to ka ƙi abin a zuciya bahaushe ce maganar zuciya a tambayi fuska duk abin da zuciya ba ta so in dai mutum ba munafiki ba ne kana kallon fuskarsa za ka gani munafiki ne zuciyar daban harshen daban dama wannan shine munafunci harshen ka ya sabawa zuciyarka sanda kake faɗa a zuciyarka ba abin da bakinka ike faɗa ne ta ƙudurce ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya hana mumini ya zauna tare da masu izgilanci da addini masu izgilanci da duk wani alama daga cikin alamomi na bautan Allah subhanahu wata'ala wa qala subhana a wani wuri Allah ya ce wa qad nazzala alaikum fil kitabi kuma lalle hakika an sassaukar muku a cikin littafi an idza sami'tum ayatillah a duk lokacin da kuka ji ayoyin Allah dokokin Allah yukfaru biha ana kafirce musu a ɗauki aya a mata mummunan fassara a ɗauki aya a yi mata izgilanci wa yustahza'u biha ana ba'a ana wasa da ayan alqur'ani fala taq'udu ma'ahum Allah ce to kar ku kuskura ku zauna tare da masu yin wannan abin saboda fushin Allah na sauka la'anta na sauka kila akwai wani musiba da Allah ya ne zai sami su kana zaune da shu'umi sai shu'umcin sai shafe ka illa anta ne in ta sauko sai ta game duk wanda yake gurin daka Allah ya gaya maka fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi har sai sun shiga wani zance wanda ba wannan da suke yi ba innakum idhan mithluhum in kuka zauna tare da su to ku daidai kuke da su in dai ka zauna a inda ake isgilanci da addini shi yasa za ga wani ya zauna a wurin da ake maganganu na banza maganganu na batsa yana wani subhanallah munafiki ka tashi mana daure ka aka wani ma abin da yasa bai tofa ba wa ana ganin shi ya ustaz ne sai da kawai an yi dan murmushi ko kuma ya yi haka kawai amma shi baya cewa kuma a bawan Allah ka tashi in dai ba za ka iya musu nasiha ba in dai ba za ka iya kwaban su ba to ai ba wanda ya isa ya rike ka tashi ka bar gurin in kuma ka zauna to hukuncinka hukuncinsu ma'ana hukuncinsu shine hukuncinka Allah ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a lalle Allah ya wa kansa alkawari zai tattara munafikai zai tattara kafirai a cikin wutan jahannama gaba ɗaya a ranar tashin alkiyama Allah ya kare mu shi sa anan zaka ga a irin abin da yake faruwa a zamani musamman irin masu shirya drama sai kaga ana wasa da sallah ana wasa da sallah wani mahaukaci wai yana sallah sai da aka je sujada kawai sai ya tashi ya yi tafiyarsa ya bar mamu wannan wasa da addini ne wani wa'azi kowace fa'ida kai mai yin wannan kake so ka nuna wa mutane Wani akwai rashin sanin kima ko kuma ga an zo wai a drama an yi wani mai gemu Shi ne ya ustaz ya zama abin ba'a ya zama abin izgilanci ko ga wani yana kalailaice murya wai na kwaikwayon yanda wani malami yake magana yana ya jama'a Eh, ya jama'a ku ji tsoron Allah yana izgilanci da addini Allah kiyaye wa qala subhanahu wataala wa may yu'azzim hurumatillah duk wanda yake girmama dokokin Allah fa huwa khairul lahu inda rabbih yin haka shine alkhairi a wurinsa a wurin ubangijinsa inda ya sani dan zai yadda da Allah Allah zai ba shi lada kenan wa man yu'azzim Allah fa innaha min taqwal qulub girmama alamomi na bautar Allah alama ne da ke nuna zuciya tana da tsoron Allah duk wanda yake kiyaye dokokin Allah yake kiyaye duk wata alama da ke alamta addini ya mutunta ya kiyaye to ko shakka babu wannan alama ce ta tsoron Allah gabawa wa qala subhanahu wa man yu'azzim sha'air duk wanda ya girmama alamomi na bautar Allah fa inna min taqwal qulub lalle wannan na daga alama na tsoron zukata ko na tsoron zuciya na bayi waɗanda suka sufantu da wannan muna da lokaci to kenan mun gama wannan babi insha Allah ta'ala sai idan Allah ya kai mu bayan sallah da sati ɗaya ko yawa asabar to asabar kenan yawa asabar mai zuwa kenan dama ya kamata mu karatu to ya faɗo a sallah to za mu je hutun sallah insha Allah sai asabar da za ta zagayo za mu dawo mu dora daga inda muka tsaya abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mu na alaikum na'am gashi yanzu muka karanta aya eh, eh, eh, Allah duk ɗaya ne wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga waɗanda suke kutse a ayoyinmu a addininmu a dokokinmu fa'a'arid anhum Kau kauda kai tashi bar gurin hatta yahudu fi hadithin ghairihi sai in sun koma wani labarin ba wanda suke yanzu ba fa in ma yannaka shaytan in shaydan ne ya kaddara Allah ya kaddara ya sa ya mantar da kai ya samu nasara fala taq'uda ba'da dhikra ma'al qawmi zalimin to bayan ka tuna kar ka kuskura ka ci gaba da zama da azzalumai wanda ake yanzu da wanda ya zauna yake kallo ana izgilanci da dini duka dai ko a kashe ko a cire ko kai ka bar gurin duka dai ne shi ai musiba tana da yawa wallahi musiba tana da yawa shi yasa wato ƴan uwa babu wani jari mafi tsada mafi girma a rayuwarka wallahi irin addininka kariri ta addininka fiye da aikin da kake samun tarosisi kariri ta addininka fiye da aikinka shine mafi a'ala fiye da komai shi kudinka da kake samu damar mukaddari ne a rubuce ki ai abinda zaka samu ai ba tsaban iyawanka bane yawa wani ya riga ka neman kuɗi amma bai kuɗin ba wani ya riga ka fara aikin gwamnati kuma a talaucin zai mutu kai ka zo kana baya baya ko shekara biyar ba ba Allah ya tarfa garin ka nono amma addini da kake ganin sa wani abu ne wanda shine jarin ka duniya da lahira in kai asara sa kai asara duniya da lahira duk abin da Allah ya baka in dai bai baka imani da bin dokarsa ba wallahi kai kai talaka ne kai talaka ne amma wallahi in Allah ya baka imani ya baka tsoro nashi ya sa ka zama mai takawa mai kwatantawa wallahi Allah ya baka alherin duniya da lahira ina fata ka fahimta na'am to ya jama'a nan za mu tsaya insha Allah sai idan Allah ya kai mu bayan sallah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana mu.